بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قبا ترد تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الشرح أن سوكر دائتا أمكا دقا منفو بن سورر بيان كوتر ألاغ النبي سا تهنير تكامس نئمو من سا waɗanda ba a iya ganin su da ido. Tafsiri Alam nashrah laka sadrak Tabbas, haƙiƙa, mun yalwata maka ƙirjinka, muka sanya maka son karɓar wahayi. Wa wada'na anka wizrak Muka gafarta maka abin da ya gabata na daga zunubanka, kuma muka sauke maka nauyin da ka ɗauka a kwanakin jahiliya. an anqada dhahrak Wanda ya gajiyar da kai har ya kusa da karya bayanka. ورفعنا لك ذكرك kuma mun ɗaukaka ambatanka kawaye gari ana ambatanka a kiran sallah da iƙama da sauransu fainna مع usri يسرا Haƙiƙa a tare da tsanani da takura akwai sauƙi da yalwa da buɗi. Inna ma'al usri yusra Tabbas a cikin tsanani da kunci akwai sauƙi da yalwa da buɗi don haka idan ka gane haka to kada cutar da kai da mutanenka suke yi maka ya baka tsoro ya kange ka daga kira zuwa ga Allah فإذا فرغت kuma idan ka kammala ayyukanka to ka zage damtse cikin bautar ubangijinka wa ila rabbika farghab ka sanya dukkan kwaɗayinka da niyyarka ga Allah shi kaɗai.